وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل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 ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu muke haɗuwa a wannan masallaci masjidul ansar a wannan anguwa ta mu ta anguwar rogo kuma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala muna ɗauke da azuminmu na sha biyar wanda mun raba watan kashi biyu mun ɗauki ɗaya da ikon Allah ko da watan ya cika talatin dai yau ne rabi kuma an samu nukusani to amma shiga rabi na biyu muna roƙon Allah ya amsa mana ibadunmu da muke yi a cikin wannan wata mai albarka jiya Allah maɗaukacin sarki bai kaddari na nan ba na yi tafiya kuma yanzu na dawo malama ta yi karatu cikin suratul mulk ba mu kuma san ina ta tsaya ba amma dai za mu yi ko da muraja'a daga farko la'alla mu gama la'alla kuma mu tsaya inda ta tsaya shi Alƙur'ani kullum ba a gajiya da shi ko da abu tura ɗaya ake ta maimaitawa to ana wa'azantuwa da ita Allah ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini a rika wa'azi ko da maimai ne yana amfanar da mu'minai to suratul mulk ɗaya ce daga cikin surori makiyya mai ɗauke da ayayi talatin kuma sura ce mai girman daraja wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana ceton mai karanta ta a kabarinsa ma'ana tana iya yi wa mutum ceto da agaji a cikin kabari matukar yana karanta ta a rayuwarsa matukar ya damu da ita a rayuwarsa ba wai yanda mutane suke ɗauka lalle-lalle a karanta wa mutum lokacin da ya zo mutuwa ba wannan hadisin bayi da inganci amma matukar mutum ya zama to ma'abocin karanta ta to fa innaha tashfa'u lahu inda rabbih fi qabri za ta yi masa ceto a wajen ubangiji subhanahu wata'ala daga azabul qabr mun sani cewa mumini da ya mutu to ta tashi rayuwar da zai rika samu a cikin kabarinsa na Hayati barzak ba irin rayuwar duniya ba shi yasa zaman kabari yayi daban da zaman duniya shi yasa za ki ji ana cewa mutumin kirki in ya iya amsa tambayoyin malaka munkarun wa nakiri ya amsa su da kyau za a buɗa mata kabarinsa <coughs> maddal basar iya inda ganin ka yake don haka mutum baya hasaso yadda ma'abuta kabari suke a cikin makabarta kusa-kusa a'a ko da ana kusa-kusa idan duniya a rayuwar duniya ne wani, amma a can cikin kabarin a rayuwar barzak daban ne kuma saboda haka mutum baya kiyasin wannan rayuwar da wacce take cikin ƙasa kuma daɗe wanda ake a ciki ya fi daɗe wanda ake yi a rayuwar duniya wani ba tun zamanin annabi adam yake ƙasa ba har yanzu kuma yana can yana rayuwar banza shekara nawa ya san adadin ma shekaru to haka mu ma idan muka mutu yanzu ba wanda ya san yaushe ne za a tada alkiyama za mu yi ta wannan rayuwar mai tsayi cikin ni'ima idan mu mun mutu da imani Allah ka sa mu mutu da imani idan kuma mu mutu da imani ba Allah ya sawwaka wanda ya shiga kabari haka ake maji ko dukkan kancan kabari duk matsinsa haka ake matsi mutum yana da kyau a ce wani lokaci mata a musu wata semina da za a ɗebe su zuwa kabari makabarta a je a nuna musu yadda ake tona kabari da inda ake kashe mutum wallahi ina ganin rashin zuwan mata makabarta yana taimakawa wajen ƙara bauɗewar duk wanda ya ga kabari ya ga yadda aka tona shi ya ga yadda ake saka mutum wallahi ya isa ya ji tsoron Allah ya isa ya gane cewa shi ma fotar haka za a masa kuma duk da an masa hakan idan ba aikin kwarai kabarin ƙara matse shi yake kai ko da mutum yana da ya shiga kabari da alkhairi da imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil inna lil qabri qabda yace kabari yana da wata damƙa da yake yi wa kowa da mai imani da mara imani sawon farko dai kabari sai ya maka wannan ya ce wallahi ba wanda zai kubuta daga ita inda da wanda zai kubuta la naja minha hasa Sa'ad bin mu'az wani sahabi ne mai karfin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda wani zai kubuta daga jamkan kabari to da sa'ad ya kubuta to daga nan ne kuma an sake to sai a yi walwala ga mai imani mara imani kuma a sake sabuwar damka gari mala'iku za su zo su tambayi mutum man rabbuka wa majinuka wa man nabi iya tambayoyin kenan a duniya suna da sauki man rabbuka rabbi Allah وما دينك ديني الإسلام وما نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم kenan an sa uku ne an sa all shikenan ko a duniya ne a jarabawa a aji aka baki question paper kika ji an ce an sa all sai kin ji wani dar ya za a yi ta ina za a soma to tambayan kabari ma haka take an sa'oli kuma masu sauƙi amma ba mai iya amsa su illa mani tsafahula sai wanda Allah ya zaɓa ya nufe shi da iya amsawan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya mutu aka tashi a kabari a lokacin annabi yake cewa ud'u li akhikum وصلوا له التسديد فإنه الآن يسأل في ودوانك الدعاء روكا متى ألا تبتع domin yanzu za a tambaye shi tabbatan ne tabbatuwar harshensa wajen amsa wannan tambayoyi uku domin Allah kaɗai yake ba wa mutum dacen amsa su yusabbitu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati duniya Allah yana tabbatar da harshen mumini na gari a rayuwar duniya ya rika faɗan daidai ya rika faɗan gaskiya wa fil akhira haka a lahira lahiran ana nufin kabari saboda haka kowa ya yi aikin da ana sa masa ran Allah zai tabbatar da harshensa wajen amsa tambayan kabari Allah ka ba mu ikon amsawa ba wayenmu bane ba karfin imani bane dace ne daga Allah subhanahu wataala kuma dama hatta imani a duniya ai dace ne daga Allah kar mutum ya taɓa yadda cewa a duniya don ya ganshi mutumin kwarai ya zaci cewa haka yake mutumin kwarai. kana zama mutumin ƙwarai ne a gun Allah in Allah ya karɓe ka cikin mutanen ƙwarai layin abu in bai karɓe ki ba ko bai karɓe ni ba ko bai karɓe ka ba nan an shiga wahala Allah ya tsare mu to wannan sura mai girman daraja tana ceton mumini a kabarinsa kuma wannan sura an kira ta suratul mulk domin tana magana ne a kan cikar mulki da buwayarsa ga mai cikakken mulki da buwaya su ne Allah subhanahu Wata ala. sura ce da take nuna ƙarfin iko na ubangiji subhanahu Wata ala. da darajarsa da kuma yadda ya halici ɗan adam don ya gwada shi bai isa ya kukuta masa ba yana ganinsa a fili yana ganinsa a ɓoye shi Allah babu wani abu ɓoye a gunsa duk ɗaya ne Allah ka sa mu dace ka sa mu fahimci darussan ka sa mu yi aiki da su malam yake ya karanto mana aya biyu daga ciki kuma kamar yadda muka ce za mu sake bibiyar su kamar yadda malama ta yi su a jiya الله يجي بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الله مدوك جنسا تبارك الذي بيده الملك تركي دبوايا da karamci da daraja da duk wasu kofi na gari sun tabbata da wanda mulki yake hannunsa mulkin nan sawa'un na duniya ko na lahira amma a lahira shi ne yake tabbatar da cikar mulkinsa a lahira domin a duniya ya bai ma wasu daga cikin bayinsa gutsire na wani yankin mulki su mulki mutane wanda a hakan wasu suke ganin kansu sun kai wani makaji ana ce masa sarkin sarakuna mai mulkin masu mulki to cikar mulki na Allah ne wanda ya gutsura ma wani ma a duniya shi ya bashi domin shi ya ce kulillahumma malikal mulk ya rasulullah ka ce ya Allah mamallakin mulki ukin mulka mantasha. tasha kai kake ba da mulki ga wanda ga dama Watan zihun mulka min mantasha kuma ka kwace mulki daga wanda ga dama Watan tarzuqu man tasha'u bighayri ita ka azurta wanda kaga dama ba tare da wani bincike ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki shi yake ba da mulki kuma shi yake kwacewa bai ce shi yake karbewa ko shi yake raba shi yake cewa ka ba da mulki ba isa ba mutumin da za a bashi mulki ko a ɗanɗana masa mulki kuma shi da kansa ya zo ya ce muku ga kayan wallahi duk wanda yi wannan cin karfin imaninsa ya kai da yawa sai dai a kwaci wani ma sai an yi yaki an zub da jini an kaskashe mutane ƙarshe in ya ga uwar bari ya gudu ya bar ƙasar wani ya zo ya gaje ta ko ya ba da a karfa mulkin a kulle shi a wulaƙanta shi to Allah shi yake yin wannan ko da kuwa mutane suna da sababi na zaɓe ko shura a cewa ake so a samu manyan mutane yi tattauna cewa ne ya kamata a babunki a baki to Allah ya riga ya rubuta ka a cikin littafinsa na farko da yake cikin ma'aifan nan da ake cewa sun mayur sanu ilaihin malak a aiko mala'ika ya rubuta abubuwan da ya shafe ka to an rubuta za ka yi mulki to sai Allah ya kawo sanadi na yiwuwar mulkin naka imma ta hanyar zaɓe imma ta hanyar shura imma ta hanyar kwace ma ka tura wani ta hau to kai ma wata ran ko a ture ka ko ka tura kanka wani ya hau amma a lahira fa a lahira Allah sai ya tara masu mulkin duniya gaba ɗaya sai ce musu mai limanin mulkul yau mulki na waye dole kowa sai ya amsa lillahi wahidil qahhar mulki na Allah ne shi kadai mai murkushe wanda ya ga daman ya murkushe saboda haka mulki na Allah ne shi sa muke karantawa a cikin suratul fatiha kullum a tsallolin musu goma sha bakwai ma ba ban da ma ma na filkido wanda yake nafilfil yana karantawa fiye da haka iya inda Allah ya so ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin Allah shi yake da mulkin lahira duk wani ne mulkin duniya yawan kiyama ta kansa yake yau ranar ta mai ranar shine Allah subhanahu wata'ala to anan ma Allah subhanahu wata'ala bayan ya tsarkake kansa daga dukkan naƙasa ya baiwa kansa siffar dukkan kamala da tsarki sai ce a hannunsa mulki yake wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai isa kar mutum ya ji tsoron gaya wa Allah damuwarsa karki ki taɓa ganin wai girman damuwarki ta fi ƙarfin a gaya wa Allah wallahi duk wacce take ganin tana da damuwar da ta fi ƙarfin ta ce ya Allah to ta raina Allah Bata kuma san waye Allah ba don haka kar mu taɓa girmama matsalolinmu mu kasa gaya wa Allah haka kuma kar mu raina matsala ita ma mu rika ganin ai wannan ba sai mun gaya wa Allah ba mu ma za mu iya yi to komi kankantar abu sai Allah ya ga dama ka yi shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko hancin takalminka ne ya tsinke ki roki Allah ya bani iko ko kudin da zan gyara shi Kar ki taɓa cewa don hancin takalmi har sai na roƙi Allah don abu kaza har sai na ce Allah ya mun ai ina da shi a lalita ina da shi a jika ina da shi a account da sauransu wallahi in kika yi wasa an Allah ya nuna miki sa to sai kiga al'amarin ya juye Allah ya sauwaka Allah ne iko ne akan komai Allah ka ba mu ikon sallama dukkan bukatunmu zuwa gare ka mu yadda an ghani wa nahnu fukara Allah kai ne mawadaci mu ne mabukata Allah yake wallahu ghaniyun wa antumul fuqara Allah shine mawadaci ku ne talakawa wa in tatawallaw in kuka juya baya kuka kiwo ban Allah kuka kiyarda da cewa ku din bayi a ƙasa da shi kuke yastabdil qauman ghayrakum Allah ke zai halaka ku ya zo da wasu ba ku ba sun mara ya su hamsalaku kuma ba za su zama irin ku ba muka tuna lokacin da Allah zai yi mu ya zubo mu duniya me mala'iku suke gaya wa Allah a ciki an fiha man yuftilu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun kace Allah yanzu zaka tako wanda ɗabi'arsa halittarsa akwai barna a jiki akwai tabo a jiki akwai taba maka me zai hana ka yi jinsi irin namu na mala'iku da ba sa saba maka amma sai Allah ya ba ya gaya musu abin da ba su sani ba yace inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba wannan jinsi na na bani adam ba dukkan su bane masu yufsiduna fil ard wa yasfifuna dima ba dukan su ne, akwai bayan Allah na gari saboda haka mutum ya sakankanta al'amuransa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma daji wajen yin abin da Allah yake so. الله الذي خلق الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ألا الذي شيء بيده الملك وهو على كل شيء قدير في تاجك وشيني لي الذي خلق الموت شيني العدم الأول lokacin da ba kowa ko lokacin da babu kai ko lokacin da dugon manin ka ya shiga mahaifar mahaifiyarka a lokacin bayi da rai shine awwal daga nan sai aka rayar da kai walhaya sai ka fito duniya aka halicce ka to da babu kai yanzu an yi ka ko an yi ka dan sai ce ku an yi ku dan a gwada ku Allah ya yi ɗan adam ya sako shi a duniya don a gwada shi shi yasa kuma Allah subhanahu wata'ala ya halitta masa alhassanatu wa sayyi'at abubuwa na gari da munana duk kuma Allah ya bijiro wa ɗan adam da su yake to ga sunan kyawawa da munana sai ya sa masa ƙwaƙwalwa. wacce ake tunani da ita a tantance mai kyau da mara kyau ka je ka zaɓi wanda kake so ga sunan wannan shine ma'anar inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura mun shiryar da ɗan adam hanya hanyar kwarai da hanyar banza ya rage nashi ya bi hanyar kwarai ya tsira ko ya bi hanyar banza Allah ya tsara ɗan adam a haka shi ne kuma ma'anan na najdain mun shiryar da ɗan adam hanyoyi guda biyu tariqul hidaya wa tariqul riwaya Allah ya yi wa ɗan adam wannan abubuwa ne don cikar jarabawa in yau ana so a maka exam dole sai an cakuɗa maka abubuwa masu kyau da marasa kyau sannan a ce ka je ka ware masu kyan da marasa kyan ka je ka yi wannan aiki in ka fahimci karatun da aka ma za ka iya warewa in ba a ma ba kuma ba ka iya ba kuma zai ka faɗi shi amfanin jaraba to Allah ya yi mu don ya jarabta mu wasu malaman suka ce Allah madaukakin sarki ya gabatar da almautu wal haya dan dan adam ya gane cewa dole ne a rayuwa bayan rayuwar abu dan haka ya je aiki domin tun da ya shi a raye to ko mutuwa za ta iya zuwa mata kamar yadda da babu shi yanzu aka same shi kuma da Allah yake zai jarabta mu wace irin jarabawa ayyukum ahsanu amala a cikin waye zai fi aiki mai kyau waye zai fi tsayawa ya tantance mai Allah yake so ya mata shi ba wai kai da yawa ba duk da ana so bayan ka gane mai kyau din to ka dage da yin sayayi yawa ne ana son haka shine ma'anan wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a aikin alherin da ka gane anan ake rige-rige wata na yawan karatun alkur'ani kin ga tana yi ke ma ana so ki je ki dage ya zan yi in wata na yawan yin nawafi cikin dare ya zan yi fita wajen Allah ya ba bata arziki ta cinyewa sai ta yi sadaka ya zan yi wuce ta to aikin alkhairin da aka fahimta imanin da aka fahimta to ba laifi don ana rige-rige wajen yawansa amma ina amfanin yawa akan bata idan abu na da yawa kuma bai da kyau wannan ba sunan sa ma abu ba baya cikin litafi shi sa Allah yake kullaye tawil khabith wa tayyib wa law a'jabaka kathratu al khabith abu mai kyau da mumuna ba ta zama dide ko da mumunan ya burge kai yawan sa ya burge shi yasa su da yawa wasu suke auna daidai da yawa idan wata tana sabo hujjar yin daidanta shi ne ai ba ita kaɗai take ba da an ce ne na kaza sai da ce ah ni kaɗai kika gani ba ki ga wance ba ba ki ga wance ba jiya ma da muka je mu kaza ba ki ga wance ta yi ba wani yi da yawa ko mutane suna yin abu da yawa ba shi yake sa ya zama daidai ba kuma al'ada ma ta addini da shiriya ai in kin auna mutane za ki ga cewa mutanen kirki su ne 'yan kaɗan a cikin al'umma yanzu a garin nan a kusa-kusan nan a inda ake jin karatun nan in kin auna za ki ga waɗanda suke zuwa su fi karatu ne suka fi yawa ko waɗanda suke kasuwanni ne suka fi yawa yanzu kike kasuwa ne ma ke shiga mata ke shi ake ganin mata aka yi ni ma ke fa amma ke zuga ma a ɗakin Allah muna karanta littafin Allah kwata-kwata nawa ne a ciki da wannan za ki auna ki gane ashe yawa ba shi ne mizani ba yi daidai shi ne mizani shi sa Allah yake liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bai ce asara amala bai ce ya ga waye suka fi yawan aiki ba a ya ga suwaye suka fi yin aiki mai kyau shi ke nan aikinka ya yi kyau komi sa wallahi Allah zai ruɓanya shi yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa misalin aiki na gari tamkar shuka ne da mutum zai yi ya riƙa lura da ita yana ba ta ruwa har ta girma ta zama kamar bishiya to haka idan mutum ya aiki na gari Allah yake rayar da aikin yake girmama shi sai yawan kiyama ya ga aikinsa gande neman aiki bayan da yi da yawa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi ɗaya ne na baka goma goma ma na ninka shi na rinka ninninka mashi da shi har ka gan da wannan girman a lokacin mumini zai ciza yatsa ina ma ya yi da yawa shi sa muka ce da ya ce liyabluwakum ayyukum ahsan ba wai don ka taƙaita da ɗan kaɗan ne kyau ba a'a sai da har an samu dace kina yin mai kyau to ba laifi ki rika ƙara mai kyau ba wuce ce kana da kyau ka ƙara da wanka don haka ba daidai ba ne mutum ya fahimci abu kuma ya gane shi kuma zai iya yinsa da yawa ya ce bari ya taƙaita da ɗan kaɗan a kawai sai dai abin da ake so ka riƙa yi yadda za ka iya duk aikin da mutum zai na ibada ana so ya ɗebo shi daidai yadda zai iya daidai ruwa daidai gari kar mutum ya riƙa ɗebo aikin da ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce, alaikum ma tuqifun ku yin abin da za ku iya fa inna Allah ta'ala la hajja ta mallu, Allah bai gajiya ce ya gaji da baku har sai in ku ne ga gaji da yi mata. in har za ku yi to shi ko zai baku amma in ba za ka iya mai yawa ba rikidan kaɗan wanda za ka dawwama kana yi annabi ya ce a habbul a'mali ilallah ajwamuha wa in Allah mafi soyuwan aiki a gun Allah shine wanda aka dawwama ana yi ko da dan kankani ne an san ki da yin sallar walaha raka'a biyu har ƙarshen rayuwarki kina yin wannan ya fi kirka yin raka'a takwas so ɗaya ba za ki sake yi ba sai bayan watanni ƙila ma sai wani shekarar don haka kada mutum ya rika ɗiba da zafi ya ɗiba sannu-sannu ba haushe ya ce sannu-sannu kwana nesa in har ana motsawa to fa in sha Allah ta'ala za a rika ganin ƙari Allah ya ce wa huwa al'aziz Allah shi ne mabuwayi ba wani abu da ya fi ƙarfin Allah kuma ba wanda ya fi tsaye gagari Allah kuma algafu ghafur me yawan gafara waɗannan sifofi guda biyu sifofi ne da suka shafi masu laifi guda biyu wannan mai laifi ne kan garare in an mata wa'azi bai wa'azantuwa to ya sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala al'azizu mabuwayi ne mabuwayi ne shi Allah don haka kangarewarka ba ta isa ta sa ya kasa murkushe ka ba ɗaya mai laifin kuma mai tuba ne mai nadama ne sai Allah ya nuna masa cewa shi kuma Allah alghafur in ka tuba zai karba in laifinka za ka yi so dubu tana cewa Allah na duba Allah zai karba sai dai ba a so ka zama mai irin wannan tuban musulun yau ka yi gobe ka koma ka yi nadama kuma ka sake tuba ka sake koma ana jiwa mutum tsoro la'alla yana komawa mutuwarsa ta zo ba halin dawo gara in ka dawo ko kika dawo ko na dawo to mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun dawo kenan wannan shine taubatan nasuha wacce muka karanta ta a suratul tahrim Allah ta sa mu dace sai Allah yake الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana shine dai yadihil mulk shine dai ala kulli shay'in qadir shi din ne ya halici dan adam dan ya gwada shi sannan yace shi ya halici mai guda bakwai allazi khalaqa sab'a samawat tibaqan wata akan wata wata a saman wata ba wai amanna suke ba tsakanin mu da muke duniya zuwa sama tafiyan shekaru ne don aje a taɓa sama to haka daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu tafiyan shekaru ne haka ta uku zuwa ta hudu ta hudu zuwa ta biyar ta biyar zuwa ta shida ta shida zuwa ta bakwai kuma dukkan kowace sama da irin halittun da ke cikinta da irin abin da suke yi wa Allah na bauta kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan sammai ga baki ɗayan ba mai faɗo ma wata kuma duk daga kan mutum a wacce yake gani bai ganin wani gini da ya je tokare ta wai katta faɗi yanzu mu dubi masallacin nan da ke aikin ɗan adam ne kwata-kwata faɗinsa nawa ne amma mu dubi turakan da aka sa masa don ya riƙe wannan mafi ƙarancin faɗi kenan ɗan wannan wajen ba mu isa mu riƙe shi haka kawai ba sai mun nemi abin da muka tokare to amma ta Allah ka dubi duk girman duniya ba inda za ka je ka ce ina wani fila da Allah ya kafa dan ya rike sama ba Allah ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut yake game da halittun Allah subhanahu wa ta'ala musamman sammai da ƙasai babu wani tafawu wani ya wani dukkan kusan daidai suke don haka wata ba ta danna wata wata ba ta kun ƙarfin wata idan ka gani din sai aka ce farji ilbasa ka sake gani ne hal tara min fito shin abin da ka ganin nan na sama shin ka ga wani ya tsatsage ko wani waje da kake ganin zai rushe ko zai faɗo ka ce bari karin tsaya ta nan gefen don kar ya ruso mu karin tsaya ta nan wajen don kar abu kaza ya faɗo shin ka ga haka ba wani abu da za ka gani a sama da zai firgita ka sai Allah ya sake cewa ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Allah madaukakin sarki ce sun marji ilbasa sake daga kanka ka kalla karratai ka sake maimaitawa biyu kai ba so biyu ba in so dubu ma za ka kalla ka sake dubawa kana gama kallo wai don ka gano aibin sama ko illa da ke cikin halittar sama yanqalibu ilayka al-basar idan ka zai dawo ne kasi'an a wulaƙance. wai in kana so kaga kuskuren Allah subhanahu wata'ala to sai dai ka ji kunya ba wani abu da za ka gani da za ka ce da yi ba in ma da yin ba inda za a ce yi shi sai kuma ka gaba za ka iya ba mu ɗan adam yadda Allah yake yin ɗan adam duk yawan ‘yan adam in kin kalle su za ki iya gane wannan daban da wannan wannan daban da wancan bayan da za a yi yau kiga wani gobe kuma kike kiga wata kike ta ke kiga wata daban kike ita na gani jiya ko da idan ki ya miki wahari sai an tabbatar miki da cewa wannan din ba ita ce wannan ba to haka sauran halittu ‘yan adam yadda suke in ka kalle su kowa daban-daban to haka sauran halittu komi yawan ki dubi ƙwari ki dubi cinnaka ki dubi tauraye yadda za su zo da yawa amma kowanne daban da ɗan Tudu wanda yake zai dubi halittar Allah wai yana so ya ga aibu ko ya ga wani na ƙasu, Allah ya ce zai dawo da kunya zai ji kunya kuma ya zama mai asara shi yasa abu na Allah ne ka bar wa Allah kayansa ko da kai bai maka ba kar ka aibanta shi yanda wani daga cikin yan adam in ya zo halittar wani sai ya zama abun aibantawa abun dariya to wannan shiga hurumin Allah ne domin shi din da yadda dayinsa ne ila da bai kansa haka ba kuma duk wanda ya ga kansa da kyau da tsari mai kyau wani ya kuma ba yinsa ba ne shi yasa duk yanda kake da kyau ba kyau da muni ba muni da haske ba haske Allah ya ce na yi ɗan adam fi ahsani tafwi laqad khalaqna insana fi ahsani tafwi Allah ya ce mun kera ɗan adam a bisa kira mafi kyau kuma shi yasa idan mutum ya kalli mudubi ake so ya ce me اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي Allah yadda ka kyautata halitta to ka kyautata ɗabi'una ashe duk yadda kake ba muni a tattare da kai dangane da wanda ya yi ka ya yi ka ne haka ya yi ku daban-daban ya yi ku yadda ya ga dama kuma ya ce inna akramakum inda Allah ya ya yi su ne daban-daban kala-kala bi ta'arafu don ku san juna ka iya gane wane ɗan gidanmu ne wane ba ɗan gidanmu ba amma ba wai dan waye ya fi wani a halitta shi ne ya fi wani ba inna akramakum inda Allah ya asab wanda ya fi tsoron Allah kawai shi ne na Allah shi Allah ya damu da shi Allah ka samu fahimci wannan wata in ta ga fi wata haske sai ta ɗauka ta fi ta daraja ne Allah ya yi ta mai haske ta ga wata baka sai ta ɗauka Allah bai san ta ne ya yi ta baka wata in ta ganta doguwa sai ta ɗauka ta yi wa Allah wani abu ne ya yi ta doguwa wannan guntuwa kuma laifi sai aka batta guntuwa wannan siririya haka Allah ya ga dama wannan ne kiba haka Allah ya ga dama kuma kowanne Allah ya yi shi ne bisa kan girma da mulki da buwaya saboda haka kar mu rika rena al'amarin Allah subhanahu wata'ala Allah ya samu dace game da kallon sama da dukkan wasu halittu na Allah ka kalla don su zama maka ne aya ka kalla don su zama maka aya ka yadda cewa lalle Allah buwaye gagara misali Allah ka samu rika fahimtar halittarka da ayoyinka da ke ciki muna ƙara darajanta ka da ɗaukaka sai Allah ya sake cewa ne ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الله مدوك في سركية ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أنا الله ينا غير منا wannan saman da muka halitta kuma ba mu batta haka ba sai da muke mata ado da fitilu fitilun ne sune taurari wanda wani tauraron baya ganuwa ma wani kuma ana ganinta, wasu a dunkule a ɗaya wasu a warwaze to anan sai Allah ya gaya mana hikiman halittar taurari Allah ya yi taurari ne da hikima guda uku don abu guda uku manya-manya abu biyu sun zo a cikin wannan aya zinatan lissama ba'dun nujumi khulitna zinan lissama kadurri tara idin niswan imam al ya yace wasu taurarin Allah yayi su zamanto ado a sama kamar yadda sarka take zama ado a wuyan mace wasu kuma sai ba su zama haka ba wasu sai Allah ya sanya su suka zama ne rujuman shayafi domin ƙona ɗanu waɗa lokacin da wahayi yake sauka bayan wahayi ya gama sauka ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya gama magance mala'iku ya toshe inda suke sato jin shi kenan aka gama da matsalar jefe su lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake raye wa'ayi ke zuwa to a wannan lokacin mala'iku aljanu sukan ce bari mu je sama mu ji abin da Allah yake gaya wa mala'iku ko saƙon da yake gaya wa mala'iku abubuwan da zai faru gobe za su yi tsani wa juna shine wani kan wani wani akan wani inda za mu gane cewa mala'iku wata halitta ce mai ƙarfi wasu malaman kuma suka a wata halitta ce mai rauni wanda ba ta da nauyi wanda shi ya fi inganci rashin nauyinsu fale-falansu shi yake sa su shiga jikin mutum mutum bai matsan da su ba sun fi auduga rashin nauyi bayan ido bai ganin su in sun zo jikin ma an ka taɓa jikin ba ka jin su to shi yake ba su dama yi tsani wa juna wani ya hau wani wani ya hau wani har zuwa sama je su ji mai Allah yake gaya wa mala'iku sai wanda ya jiyo daga sama ya gaya wa na ƙasa na ƙasa ya gaya wa na ƙasa har a zo na ƙarshe to sai kuma su je su gaya wa bokayensu su kuma bokayen sai su ƙara ƙarerai casa'in da tara a kan wannan gaskiyar ƙwaya ɗaya da za su kafa hujja da ita in sun gaya masa abu za ka musa sai su gaya masa cewa to don ka gaskata abin da na gaya ma gobe za a yi wa in Allah ya sanar da mala'iku za a yi wa gobe to sai su kafa hujja da wannan kuma sai a yi ruwan to kaga duk abin da suka gaya wa mutum sai ya yi ke to sun gaya ma wannan sun gaya ma wancan sun gaya ma wancan duka kuma abin ya yiwu sai ka ga bokaye ana gaskata su ba wai dan suna da gaskiya ba to waɗannan ɗanu da suke zuwa sama Allah maɗaukacin sarki da taurari yake ƙona. su وأعتدنا لهم عذاب السعير Allah maɗaukacin sarki ya ce su waɗannan shekanin ko bayan an ƙona su mun tanadar musu wata azaba ta wuta mai tsananin kuna to akwai wata saurari kuma da Allah ya yi su ya sanya su a sama kusa kusa da sama ta inda masu tukin jirgin ruwa suke amfani da su mutum ya shiga cikin teku ya shiga tsakiyar teku baya gane ina ne gabas ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa bai gane ina ne zan ci gaba da tafiya ya kai ni gari ko ya kai ni gaba ko ya kai ni inda ya kamata in je to Allah ya yi wasu taurari waɗanda ya sanar da masu ilmin kimiyya saninsu idan suka bi waɗannan taurarin suna gunsu suna gunsu za su kai su gari ko za su kai su gaba ko za su nuna musu dai hanya daga cikin ruwa da suke bi ba daga ƙasa ne suke gane ina za su ba daga sama ne suke gane ina za su wannan wani ilimi ne mai zaman kanka da Allah yake ware wasu daga cikin bayi ya ba su shi to a hakan kuma wasu sai su yi amfani da ilimin taurari wai su ce za su yi amfani da su don gano gai, ko don gano wani abu da ya bata ko don wani abu da zai faru gobe wannan shi shi ne da shiga hurumin Allah ba wanda yake sanin me zai faru gobe sai Allah domin gaibu ne qul alamu ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah Allah yake ka gaya wa musu halittun da ke sama da ƙasa ba wanda yake ya san gaibu sai Allah bahaushe ya gama imani da wannan da kansa zai ce sanin gaibu sai Allah bahaushe fa ya daɗe a duniyar imani wallahi Allah ya shiri a arewacin Najeriya ba wanda Allah ya fara ba shi addini irin bahaushe shi ya sa kuma shi ɗin ma yake jin addinin nashi wani yare ya musulunta sai rika masa ganin bare ne da an nuna wani iyawuri an ce musulmi sai ka gaba bahaushe yana mamaki kuma su ma ɗin wasu ƙabilun sai suka yadda ya eh, addinin na bahaushe alhali abun na Allah ne amma dai bahaushe shi ne waɗanda larabawa a ƙasashen larabawa da suka taho fadansu to ƙasashen hausawa suka fara zuwa suka cakudu da hausawa suka koyarwa da bahaushe addini to shi yasa ya fi kowa rungumar addini a arewacin Najeriya ake maganin addini nashi amma addini na Allah ne inna dina inda Allah al-islam wa raditu lakum al-islam dinan da haka babu ababa a fagen addini addini na Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah maɗaukakin sarki yace walil ladina kafaru وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الله مدوكتين سركي يجي وسني كما waɗanda suka kafin cewa Ubangijinsu Subhanahu wata'ala azabu jahannam wuta za su ba ruwan Allah da wadatar ba ruwan Allah da kuɗin gidanku ba ruwan Allah da danginsu. danginku ko na annabawa ne in kika kafirce wa Allah wuta zaki ai mun karanta labaran matan annabi Nuh da annabi Nuh ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط kuma muka ba da labari har ɗan annabi Nuh shi ma kafin ne kuma Allah ya bada misali na iyaye annabi Ibrahim babansa kafiri ne saboda haka mutum ya kafirce maganar dangi baya baya amfani baya tasiri Allah ya sauka wani zai ce ya riki annabi amma baya sallah to rubanka da annabi bai yi amfani ba Yawan qiyama in kana tunanin zaka shiga ceton annabi ka yaudari kanka domin ceto Allah yana yi ne ga masu imani waɗanda suka samu tasgaro a hanya sai a ceto a ceto su don haka da mai ceto da wanda zai yi ceton duka umarnin Allah suke jira man zallazi ya shafa'u indahu illa bi izni wa wa ai sai ce wani in ba da izinin Allah ba yace wala yashfa'una illa liman yarda kuma in an baka daman ka yi son ma ba za ka yi son ba sai da wanda Allah ya yarda a cece shi to da ka Allah ne kadai ne yin komai kar mutum ya kafirce wai yana takama da dangin su musulmai ne dangin su mutanen kwarai za su ceto shi babu wannan wa bikital masu kuma cin da makomar wanda ya koma ga Allah da kafirci. na. Iza ulku ha sami'i laha sami'i laha shahiƙan wani tafi. Ana jefa mutane a wuta, Allah maɗaukacin sarki yake cewa, Iza ulku ha sami'i laha shahiƙan ana jefa mutane a cikin wuta wutan za ji tana wani rubuji wahiyya tafu tana tana haɓaka tana cin juna kuma wutar jahannama ba irin wutar duniya ba numfashi kawai in ta yi hayayi ya buso shi yake sa duk duniya ta ɗauɗi ne ta ɗaura ɗaɗe don haka ba irin wutar duniya ba ce da wani ana masa maganar wutar jahannama sai ya rika ganin ai wuta ce da zai iya sukuta daga ita wallahi bai ita ba Allah ya kare mu Allah karka sa mu zama makamashin wuta wa qudu an-nas wal hijara mutane ne fa suke dada ta da ita da su ake ƙara mata makamashi Allah ka kare sai Allah ya تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير لا ما أوصف يسلكي تكاد تميز من الغيظ kai ka kusa ka rufe ko ka sume saboda gigita saboda tashin hankali duk lokacin da aka jefa mutane a cikin wuta mala'ikun da ke gadin wuta za su ce musu alam ya cikin nabi wai ku wani irin gidadawa ne da kuka yi sake kuka zo jahannama ba a aiko muku da manzo ba ne ko ba muku da kansu za su amsa don ranar ba su me za su ce قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير الله ما دوك كين سركي yake bamu wannan labari an jefa 'yan wuta wuta mala'ikun da suka jefa su za su je cutar kuma su haɗu da wasu mala'iku za su tambaye su ba a muku ma'azi bai zo muku bane ba a muku gargadi da wannan wutan bane za su ce kalu bala kad ja'ana nadhirun ya ai ba musu wallahi Me wa'azi ya zo kuma yayi wa'azi amma matsalar fa kazzabna mun ce ƙarya ne wa qulna ma nazzala Allah min shay'in ba wani abin da Allah ya saukar ƙarya ne za su ƙaryata annabi za ta ƙaryata malamai da suka gaji annabawa har tashin alkiyama in annabi na nan waɗanda suka ƙaryata shi ƙuraishawa za a canje su ai da annabi ya zo in ya karanto musu ayoyin alƙur'ani tunda sun kware wajen iya magana za su ce launa sha'u la kunna mithla ai in mun ga dama kuma za mu je mu shirya maganganu irin wanda ka zo kake karanta mana amma sun san ba za su iya ba ƙarya ne tunda Allah ya ce musu قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah ya ce ba ma kuɗin ba in ma za ku haɗa kai da aljami ku je ku haɗa ku zo da irin wannan alƙur'ani in za ku iya amma ina ba za su iya ba sai Allah sai da ya zo ya rage musu ma فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا وأم يقولون افترى قل إن اشتريته duk irin waɗannan Allah ya faɗa a wani waje sai fa'atu bi ashri suwatin mithlihi muftarayat ku zo da turori goma kacal Allah ya zo da turori ɗari da goma sha to ku ku zo da goma kawai kai a wani wajen ma yake fa'atu bi sura sura ɗaya kaɗai ƙarshe ne Allah yake fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in ba ku iya yi yanzu ba ba za ku iya yi ba har abada du salo ne na ƙaryata ne ayoyin Allah don an je lahira amsar da za su bayar dole su faɗi gaskiya za su ce mai قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء sai Allah ya basu su amsa ko mala'iku su amsa musu su ce in antum illa fi dalalin tabi ce to shikenan ku kam dama kuna cikin bata babba kuka mutu a kanta to yau ga sakamakon ku azaba ce babba wannan kuma Allah ya faɗa a wurare da yawa a surar zumar ma ya faɗa da aka ce wasiqan ladina kafaru ila jahannama Zubar. an ja'in wuta kafirai an tsanke musu gansu zuwa wuta hatta idza ja'uha suna zuwa futihat abwaab za a buɗe musu ƙofofin wuta wa qala lahum khazanatuha a ya'tikum nabi qalu bala anan ma za su za tambaye su masu gargaɗi ba su zo muku ba ba su zo su muku wa'azi ba ne an zo an yi saboda haka ba musu a lahira wallahi dole abin da kai za ka gani Allah ta sha ni ne kyau dan amana tarba mai kyau Na وقالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في ashabi zai su da kansu kafirai ne girmai masu saba wa Allah a lokacin za su ce wai law kunna nasma'u aw na'ti ai da muna ji ko muna da hankali anan ana nufin ji ne ma'ana idan kana ji jin bai da ma'ana Allah yake lahum azanu la yasma'u lahu ai suna da kunnuwa amma ba ji ba ana nufin ba ta ji ba ba ta ji ji ne ma'ana au na aqil da muna da hankali ‘yan wuta ba suke faɗan wannan wani irin hankali hankali da zai iya janka zuwa ga Allah yanzu mutum nawa ne a cikin ‘yan adam ba mahaukata ba amma hankalinsu bai dora su a tuba Allah ba ai ba wai ba su da hankali ba ne amma hankalin bai musu amfani ba saboda haka idan mutum yana da hankali bai amfani da shi to ba amfani za a kira shi bai da amfani kuma da ji da hankali da gani su ne sinadaran gane abubuwa da Allah ya yi ɗan adam ya ce ka fito daga cikin mahaifiyarka la ta'lamuna shay'an kai jahili ne baka san komai ba sai muka sanya maka sinadaran da ake ilimi a kan abu sannan waje alalakun sam'a wal abtara Allah ya sa muku ji da gani da zuciya mana da ƙwaƙwalwa da za ka iya gane in har ba ka amfani da su ta inda za ka gane shi kenan ka zama mai rudani don haka a nan suka ce laukunna najma da muna jiji na masu hankali au na'qi ko muna da hankali irin na masu hankali na gaske ma kunna fi ashabi sa'ir ai da ba mu zama 'yan wuta ba kuma da ma haka abin yake sai Allah yake ne فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير da kansu suka yadda suka yi complying suka yadda cewa su ɗin masu zubi ba su zunubi ne suna gamsuwa da suna da zunubi shikenan dama ita lahira ba gidan aiki ba ne gidan sakamako ne kawai in baka yi ba sai a ma sakamako da irin abin da ka yi in ka yi mai kyau a yi aljanna da kai in ka yi mummuna a yi wuta da kai in akwai sauran imani ka yi iya kwanakin da za ka yi a fito da kai in babu kuma shi kenan Allah ya sauwaka don haka sun yadda sun yi laifi kuma Allah ya ce a yi wuta mai tsananin kuna da su a tafi da su wuta Allah ka raba mu da shiga wuta wannan shi ne ƙarshen kafirai ƙarshen masu laifi ƙarshen masu kangare wa dokokin Allah Allah ka hana mu bin wannan tafarki don kada mu halaka wani faifan zai canja zuwa ga masu tsoron Allah za mu tashi a nan gobe insha Allah ta'ala lokacin da muka ɗiba don mu yi karatu da muka ci sha ɗaya sha ɗayan tayi mun ƙara ne saboda ba mu fara goma daidai ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah muna roƙon ka yassare mana rayuwa gobe insha Allah za mu tashi innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib Allah ka sa muna ciki Allah ka taimake mu da taimakonka sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad